والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن مواجه المعتزلة كما قدمنا daga cikin manufofi na mutazilawa kamar yadda muka gabatar al-i'timad al-aql kulliyan shine dogaro da hankali gaba kida su suna dogaro da hankali su fifita hankali akan nafsi gaba da wa kana min athar هذا الاعتماد انهم كانوا يحكمون بحسن الاشياء وقبيحها wato ya kasance daga cikin tasirin wannan dogaro lallai sun kasance suna hukunci yusul ashiya da kyawun abubuwa wa qubiha da homonin ta akalan a hankalci wato suna ganin ɗauke kaza yana da kyau ko kaza yana da muni mai dalilin hankalinmu hankali shi ya nuna cewa kaza yana da kyau kaza yana da muni ba wai suna da hujja na narki bane misali kama ja'a tilmilal wal nihal kamar yadda ya zo a cikin littafin almilal wal nahal wal nihal na imamu shahrastani rahimahullah al mu'arif kulluha ma'qula al ma'arif wato ilmuka kullu ha ma'qula dukkan hankali na iya gano su a aikace kowanne daga cikin su hankali na iya gano shi a aikace wajibatun bin nazari wa kuma wajibi ne da nazari in mutum yayin nazari da kwakwalwanci. shi wa mulkin mun'im wajibun sannan gode ma Allah shine Allah shine al-mun'im Allah shine wanda ya mana ni'ima ni'ima na ainihin lafiya ni'ima na ilimi ni'ima na kwakwalwa ni'ima na kaza an gane ko to gode ma Allah wanda yake mun'im ne wajibi ne shi kabala wurudi sam'i kafin zuwan nasu ai na rubuta ishalin rusul tun kafin zuwan nasu gode ma Allah wajibi ne hmm. bi ma'ana ba sai Allah ya turo manzo bane gode mishi yake wajibi ai kafin zuwan manzo kuna wannan wani so a wajen su Allah na iya kama mutum mutum na iya yin laifi in bai gode ma Allah kafin zuwan manzo ba kenan ba dole bane sai mutum ya a ba dole bane misali a ce wai sai an turo manzanni za ka yi musulunci tunda Allah ya azurta ka da kwakwalwa wanda kake iya bambanta tsakanin akuwa da aya to ya nuna kenan cewa za ka iya gane abin da yake mai kyau da mara kyau da hankali wannan shi ne tunanin mutazila shi tunani ne mai kyau ko mummuna to in wannan shi ne tunanin su kuma suna ganin daidai ne to menene amfanin aiko manzanni kenan turo manzanni ya zama to abas ya zama to wasan yara inda Allah ta'ala ya turo manzanni amma ko da su ko ba su kana da hankalinka shi wannan su Qur'ani Allah cewa yayi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu yin azaba ba sai mun aiko da manzo an gane ku na'am hankalin da zai iya ganowa insha Allah idan kana da hankali نعم ومن المعلوم في شأنهم نفو جميع الصفات wato abu ne sananne a cikin sha'anin mutazilawa sun kore dukkan sifofin Allah kullu hadha bi hukmi al-aql dukan wannan gaba ɗaya da hukuncin hankali na'am walam walam yaslam as-sahaba sannan sahabban manzo sallallahu ba su kubuta ba daga soke-soke mutazilawa sai ga shi mutazilawa suna sukar sahabban annabi kamar yadda yan a suke yi nufi a akabiri sahaba yan mutazilawa sun soke manya-manyan sahabbai wa shana'u alaihim wa shana'u sun faɗi miya kuma rangaru kan sahabbai wa ramawhum bil kadhibi sun jefi sahabbai da ƙarya faqad zama wasil anna ihdat da'ifatayn yawm al-jamal fataka wato wasil bin yasa shugaban mutazilawa ya raya cewa lallai ɗaya daga cikin bangarorin nan guda biyu masu rikici din nan daga cikin sahabbai ranar jamal wato fasikai ne an gani in ma ya zama to bangaren dalha da zubair ko ɓangaren ali bin abi talib dole dai a cikin bangarori guda biyu dole sai an samu fasiki in ji wasil bin yasa na'am waraddu shahadatin haulari sahaba to wasu bina ɓaki cewa tunda dai dole ne a samu fasiki amma fasikin a cikin su a sani ba ba a iya ganowa ba shin aliyu bin abi talib ne wadiyaz ko bangaren talha da zubair wadiyaz billah dole ne dai a cikin su a samu ne fasiki to tunda ba za a iya ganowa ba dukkan su gaba ɗaya ba za a karɓi shaidar ba kun wannan gaba ɗaya ya ce da za a kira ɗaya daga cikin sahabban a ce ya ba da shaida akan doya kawai ko akan wani abu wanda yake bunkurwa kasa ce su ba da shaida cewa haka ne in sun ba da shaida ya ce ba zai amsa ba kun daga da wannan sai wanzu bin a ya tunkuɗa shaidan wa'annan sahabbai da suka yaƙin jamal kawai cewa a cikin dole akwai fasikai قالوا لا تقبل شهادتهم يجي فقالوا لا تقبل شهادتهم ba a amsan shaidar Wasu sababin ikhtilafil mu'tazila fi ma bainahum wato sababin sabanin mu'tazilawa tsakanin su wa ta'addudu tawaifihim da kuma yawaituwan kungiyoyin su huwa ne su ba su fara akan kansu shine dogaran akan hankali sun ba da ƙarfi akan hankali sun ba da gaskiya akan shi har ya zama to kamar suna bautan hankalin ne wa iraduhum an an-nusus as-sahiha min al-kitab da kuma su. daga nasoshi ingantattu na kitabu wa na. wannan shi ya janyo musu matsala وقائدتهم التي يستمدون إليها في ذلك wato ƙa'idojin su mutazilawa da suke dogaro akan fifita hankali akan nasi nam kullu mukallafin muqalibun bima yu'addi mutalabun bima yu'addi ilayhi ilayhi al-ijtihad cewa duk kowane mukallaf ana neman shi da abin da ijtihadin shi ke kai shi zuwa gare shi fi usulid a cikin tauhidi fa yakfi wafka manhajin ma mazhabihim wato yana isa wafka mazhabihim dacewa da mazhabansu an yi tare da tilmiz ma ashirki a ce ɗalibi ya samu sabani tare da malaminsa a cikin wata matsala ne ya kuna haza tilmiz sai ya zama to wannan ɗalibi wani ƙungiya ne kuma su saboda ne saboda ana gina hukunci ne da hankali ba da nasi ba dan abu kaɗan ya faru tsakanin ɗalibi da malami sai a yi baran-baran sai ɗalibin ya zai buɗe makarantar shi ma ya buɗe makaranta da kuma sabuwar aƙida an gane ku? to duk irin wannan ƙungiyoyi haka suke ba wuya an falle saboda ba an gina hukunci akan ƙa'ida ba ce tsayayya yanzu irin saɓanin da aka samu tsakanin imamu shafi'i da imamu malik ko to kawai sai a ce to shi kenan kawai da shafi'i da malik aƙida ne daban-daban sai a yi baran-baran amma kaga ahlus sunna ba su haka don an samu bambancin sabani a wajen irin wannan matsala baya hukunta cewa a fasikantar da juna a yi baran-baran da juna ko a yi kama gaban shi kullura yawwa na'am ba? Hmm. nan ne za ka wasu suna ganin wai ana iya ishtihadi yadda ake a fito sai a ishtihadi a cewa kila wani yawon bila za a kira shi jirgi ne ko inda suna cewa tabi'u bila sabbi sun yadda da siffar sun da sunan ne amma ne din sifan ji za su kore basirun bila basirin a gani sun yadda da sunan a matsayin Allah basir ne amma ba su shi yana da kira gani ba da zai zama tuwa tasirin jinsi amma kuma yana da karfi da sun hada ne eh, a wajen kai halin suna ku? Sai za su gaya masu suna da kusa kuma ai. In yi kawai da hankali muna gabatar da hankali. Muna gabatar da hankali, suna da su ma cokka sun kayan. وتو فائدة نبير القول في التحفظ آه، وأوقات وتو مجانا جمال حدا نقوم لوقة شن حدا لوقة شن ديك ما تتعلي يهي تركيزي دي حدا قال الخبيب رحمه الله الخبيب البغدادي قال له الله ينظر يا يشي إيه لم أن الاتحفظي ساعات كثاني أن الانهيب ساعات للي حدا ينادى لو كنت نتكذاتي لشي نعم ينبغي لمن أراد الحفظ أن يكون يرائيها أن يرائيها ya kamata ga mutumin da yake son ya hadda ya kula da wa'annan lokutan da za a faɗa walil his da yambagi littahaffuz bil mutahaffuz hafiz an yalzamaha na'am shi hadda yana da wurare yambagi lil mutahaffuz ya kamata ga mai neman ya hadda an yalzama ha ya lazimci wa'annan lokuta na'am fa azwajul awqat mafi kyawun lokuta al'asara shine lokacin jijjibi a gani kafin a yi sahur irin a ce karfe uku dare karfe hudu dare an gane kafin alfijir ya fito to wannan shine lokacin da ya fi kowane lokaci daɗin hadda so dan adam ya riga ya yi bacci ya kwanta ya huta kwakwalwa ya zama to sabo kana farkawa ka fara zai karatu na shiga ثم بعدها وقت الانتصاف ha. sannan bayan ta lokacin rabin yini wato shi da ake kamar kamar bayan azhar ke nago idan mutum ya riga ya aka yi sallar wato lokaci wato rabin yini misali lokacin shi wa dunal ashiya dunal gadawat banda sassafe wato kada mutum ya ce da safi zai yi wa ba da al bayan ta kuma yawa shine lokacin lokacin da ainihin rana ya kai rabi bayan ta kuma da sassafe misali dunal ashiya banda da rana banda marance Ah. lokacin baraice bai da daɗin hadda shi ba da wakil yin safin da har kuma wani kai shi ne lokacin bayan zawali ba shi lokacin ke yin abin da bai ke rabi ranar lokacin a lokacin ya kai rabi misali wa hizbul lai kuma kuma yanka zuwa galiban ana kwantawa a yi lula. sannan za a iya tashi daidai lokacin mutum zai sa lokacin a cikin bayan a zaɓin nan ya tsaya ya haddace wani abu sannan ya kwanta ya huta an fahimta amma mu ne gaba ɗaya bamu da wannan najeriya yana yin rashin tsarin da yunwa da wahala wanda kace za ku ta kai kalula da sai dai kai kalula da yunwa a ka'ida kasashen larabawa da zarar an yi sallar azhar za a kulle shago mutum zai kulle shago ya je kwanta ya huta ba zai tashi ba sai da la'asar da la'asar sai tashi ya sallar la'asar sannan ya kulle shago amma kai yanzu wannan awa awa biyun misali kai sakaci da shi kashi ga uku amma ga aikin gwamnati ana yi daidai wannan lokacin ko kowa ga shi nan yana aiki a daidai wannan lokacin misali ba wani maganar hutu kawai na wahid hifzul lain aslau min hifzul ashi wato har hadda na dare ya fi dacewa fiye da hadda na maraice ko hadda na rana na min salatul maghrib ila al daga sallar magariba zuwa isha'i gara mutum yayi sallah hada da daren na'am nahar nan ashi min salatul maghrib ila eh wato nan wani billahi wato hadda na dare shi ya fi dacewa fiye da haddan ainihin maraice daga sallar magariba zuwa ainihin sallar isha'i sannan shi ya fi dacewa da nahar asalahu min salatin amin hizbin nahar shi ma shi ya fi dacewa da hadda na rana ila da ba'di an ce ma wani su bima darar kal'el Wani da mai karin ilimi ne na mukala bil Ya ce na riski ilimi da fitillu wal julus ila al da zama zuwa ga ainihin fitilla wato yana zama zuwa ga fitilla a yau kenan da dare ya riski ilimi kowa na bacci shi ya farka ya ta nazari da dare wa qila aka ce ma wani a kala bi safari wa an ce ma wani da mai kan riski ilimi ne qala ce bi safar wa sahar wal bukur bi sahar ce da tafiya da kuma rashin bacci kowa yana bacci shi yana barci sannan da buga sammako lokacin jijjiri da buga sammako kafin lokacin sahur irin karfe biyu da rabi karfe uku karfe hudu kafin dai alfijir ya fito an gane ko an zauna ana ta nazari Da lokacin da haka ya rikki ilimi lokacin komai ya shuru ka san hayaniya ma yana hana hadda da sai ya albarka amma in komai ya yi shuru sai ka barka ka ɗauki littafi kana nazari ko ka ɗauki qur'ani kana haddacewa ba wuya ya shiga sannan lokacin kuma gashi ma a mala'iku Allah ta'ala yana sauka saman dare ta kowa irin nashi yana cewa wane ne zai amshe da zai roƙe ni amsa mishi to irin wannan lokacin lokaci ne wanda in mutum ya yi addu'a Allah yana amsa na'am an abi bakar bin turai. an karɓo daga abi bakar bin turai tsala ya ce ta'ala shabun jahilun aflatun wani saurayi jahili ya tambi aflatun aflatun yana daga cikin malaman filosofa ba malamin addinin musulunci bane ba malami ne na kafin kafiri ne kada wani zai ce rajimu rajimu kullah eh. kai fa kaddarta ala su ma ta'allamta ya ka samu iko akan yawan abin da ka koya shi saurayin jahiri wanda bai san philosophy ba sai ke tambaya a fulaɗo wai ya ka samu iko akan wannan yawan ilimin da ka sani din nan qala la in قال لأني أمليت من البيت أكثر مما شربت أنت شربت أنت لأني أفنيت من البيت yace yadda aka yi samu ilimi da yawa na karar da ainihin mai na karar da kananzir fiye da yadda kai kake shan ruwa na karar da kananzir fiye da ruwan kake sha idan kowa yana farki zai sanya kalanzir zai sanya mai an gane ko ya kunna ainihin lagwani ya ta karatu an gane da wannan karatun da wannan karar da ainihin mai din ya samu wannan ilimi an gane ba ga wannan kafiri mafi nan gashi ya samu ilimi yana gaya maka yadda ya samu ilimi ya samu ilimi ba da sauki ba na'am wa balagani anna rajulan qala li aflatun labari ya kai gare ni wani mutum ya ce wa aflatun na'am alam nakum jami'an bi makan wahid ni da kai gaba ɗaya ba muna cikin library ba bane da da kai muna nazari ba a library ɗaya ya kai tafi ilimi ana bala su kwaye da gaske muna library ɗaya ana ba kai fasirta ta alumin barar ta'alim to yaya ka zama to kana hawa mimbarin karantarwa ka zama to babban malami ne kuma gani har yanzu ba samu ilimin ba wa hujjita min al-ilmi ma tara kuma gashi an baka rabo na ilimi abin da kake gani gashi ka zama babban malami eh? ala zalika li anna dinari kana mamula ila zai yace wannan dalili saboda kudi na dinari na wato ana daukar shi ne a sai mai kudi na kudin su yakan kalanzir ne da fendir wa dinaruka kana mahmulan ala al-khimar ila al-khimar ila al kuma shi dinarin ka ana daukar shi akai akai mai mai da kiyaye khamar kai kana amfani da kudin ka sai kiyaye ni kuma ina siyan kalanzir ne misali kaga bambanci tsakanin da kai kenan wa da amakin lilshi wato alguraf duna sufun mafi kyawun wuraren hadda a ina ya kamata mutum ya zauna in yana so ya hadda a ga duk wanda kaga ba nasi bane na Qur'ani da hadisi an samu wannan ta hanyar ne tajriba yau da gobe ya wuce wasa ya ba haushi malaman da suke yin hadda din wanda abin ya shafa sun yi gogayya sun gajiya sun ga yau to saboda wannan gogayya za su iya gaya maka wasu abubuwa wanda suka samu ta hanyar experience an gane mafi kyawun wuraren hadda algurab dakuna duna sufur banda banda kasa in kana da gidan sama ka haye gidan sama in gidan kasa ne za ka kaba ki ko ka gaba ki suna ta kama ziyara ya kuje da fiye karatu ba zai yi ba amma ka haye sama sai da ta kallon mutane da in kana da gidan sama ke yanku to so da ke ɗaki ɗaya ba kamar rai rabe ɗakin shi ɗaya ne kawai da shi da iyalan da yara goma baki suka zo ya shi da kama ma wata ya hada zai yi da masallaci da masallaci ba ko mutane da yawa suna kula da hankali وكل موضع بعد بعد مما يلهي wato ya nisanci duk wani waje bayan haka duk wani waje da yake shagaltar da mutane ya nisanci shi wa khalal qalbi mimma yaqra kuma zuciya wurin da zuciya ya wofinta daga abin da ke kwakwasa shi duk wurin da zuciya ya wofinta daga abin da ke kwakwasa shi aw ya garibu alai ko abin da zai rijaye zuciya ya hana zuciya hadda mutum ya nisanci irin wannan wajen na walaysa bil mahmud an yi ta hafazu rajul bi hada rajul banat wal kadara. ba wai abin yabo ba ne mutum ya yi hadda a gaban nafas tsiro da kuma abubuwa kore ka ji wani sabon magana kuma in za ka yi hadda kada ka yi shi a gaban koren abu da abin da ke green tsiro wanda ke green da kuma gaban a ko bi hadratul banat ba na ba kada ka yi hadda a gaban tsirrai da kuma koren abubuwa a ga wannan na buƙatar nassi menene alaƙar tsirrai da da hadda eh ya ɗauke hankali ke yi mutum yana karatu yana ɗan kallon fulawa sai ɗan yi murmushi ya kalli fulawa ya kasan koren abu yana da ban sha'awa musamman su larabawa da turawa suna sha'awar su ga ainihin irin wato wani ya yi lif-lif ɗin nan da fulawa ya yi lif-lif to me ko mutum ya harda sai ga hankalin mutum na kan wannan abu yana kallo yana mun yana jin daɗi sukan je su zauna su kan je su zauna musamman a cikin lambu suna kallon kawai shuka suna kallon suna sha'awa suna jin daɗi shi bakin fata ba abin da ya shafe shi da wani da kawai zai shiga ne kawai ya zauna ya wuce abin shi ba abin da ya shafe shi da wani fulawa ballantana ya kashe wani kuɗi mai tsanani akan abu mun bambanta da su kai in kai da kana iya zama a gaban wannan a gona ka kai ta kallon wani wannan kura a ba abin da zai faru a gani amma shi bature ne ko balarabe wannan kalle kalle zai ta ya rikice gaba daya sai wannan abin ya hana shahada an gane ku wala ala shudul alhab ko kuma gaban gaban rafi gefen rafi kuma suna sha'awar rafi suna zuwa irin ne duk da gidi ko ya fi kiran shi za su je beach an su wani bishin da sun je sun zauna suna ta kallon ruwa da ruwa na gudu kai wani gudu ruwan ki ba sha'awa yanzu kai za ka iya kashe kuɗi ka ce ka je yawo don ka je ka kalmar beach mai ron kalmar beach ba abin da ya shafi Najeriya da beach wallahi wala ala qawari dari durq ko kuma wato a tsakar hanya tsakiyar hanya mutum ce zai zo na tsakiyar hanya inda mutane ke wucewa ce zai hadda sai ta sallama ana gaisuwa falaisa يعدم في هذه المواد غالبا ما يملأ قلوب القلب وليس يؤدم باء رساوا أدير وين نورا غالبا باء رسا ما ma yamlaku abin da ke hana zuciya a irin wayannan wurare za ba za a rasa abin da ke hana wobintar zuciya ba zuciya ba kullum yana kallon wani abu da kuma abin da ke hana tsarki na zuciyanka zai zama zuciyanka bai da tsarki zuciyanka na kallon wani abu wa awqatul zu ahmad lil tahaffuz wato lokutan yunwa lokutan yunwa shi ya fi zama abin yabo lil tahaffuz saboda takatsantsan fiye da ainihin a wato ga hadda kai lokacin yunwa shi ya fi dacewa shi ya fi zama abin yabo ga hadda fiye da lokacin koshi a gani idan kana cikin jin yunwa hadda ya fi zama fiye da ka ƙoshi idan mutum cikin shi ya cika za ka cikin shi zai mutu daga ciki ya mutu kawai za ka abin da kai sha'awa shi ne bacci ka huta a gani zuwa kan kana suka yadda kada ka dinga cika cikin ka da yawa hmm? wa alaikum salam ba ana kallon al'auran juna bai halatta ba ya ji wani zai kalla al'auran wani wani ya kalla al'auran shi ana al'ada ne kawai da turawa al'adar banza ne wannan A ana wanda ba har da mata ba wani da su ba daga mata da lamfan suna wanka sai bai halatta ba wani ba ma can wannan wuraren irin gamjin nan sauran su kurin su yi guda da guda da matan su ne da ba da ba ruwan su na akun bila akun bila wallahi ta da su ba wani akun bila a ga dukkan wannan gaba ɗaya mutum ana da iko a gaya wa shugaban shugaban da tsoron Allah ne ya kwadamin wannan abu Allah ya tsare na'am sunan sunan bismillahir rahmanir rahim da'atu lati wato da'a ga wulati umur ga masu jagorancin al'amura wasam'u wa da'a lil a'imma wa amiril mu'minina barran wa fajira wato da da yin da ji da biyayya ga shugabanni da kuma sarkin wato sarkin nan na kirki da na banza dama ana samun sarki musulmi na banza kuma an ce fa shi ne amirul mumini tunda ya zama to amirul mumini sai kuma ya zama to na banza zai yiwu wannan karatu ya nuna ma zai yiwu ko ya ma yiwu an gari duk mutumin da yake jagorancin musulmi in bai yi rinda ba ko da yana aikata sabon Allah sunan shi amirul mumini an gari ga mutumin da bai san manhaji na ahlus sunna ba sai ce mu babu ruwanmu da wani wai wannan waya ce amirul mu sai dai zama amirul fasiki a gani to kaji mutum ya faɗi wannan bai fahimci manhaji bane na ahlus sunna wal jama'a amma ahlus sunna wal jama'a shugaban da yake musu mulki matsayin shugaba ne mai mulki na kirki ko na banza sunan shi amirul mu'minin kun gane wannan ko yawwa wa man waliya al khilafa duk wanda ya jagoranci shugabanci washtama annasu alai ya zama to mutane sun taru a gare shi ya jagoranci shugabanci ko mutane sun taru sun masa baya a. radu bi ko mutane sun yarda da shi wa man galabahum bisayf da kuma wanda ya rinjaye su da takobi a hatta sara khalifa kun ga yayi wannan wanda ya rinjaye mutane da takobi wato ma'ana kamar yadda aka saba da a Najeriya ana yin juyin mulki a ce shugaba wani sojoji sun yi juyin mulki sun hau mulki an gane ko shine ma'ana duk wanda ya rinjayi mutane da takobi har ya zama to khalifa na wasu mi amirul mu'minin aka kira shi da suna amirul mu'minin ai nan. an gane ko ya zama to dole a gare mu mutu ko mu yi biyayya a gare shi na'am asharh sharhi a والدعاء لأمير المؤمنين بره بيا يا shi da sarkin muminai na kirkin su da na banzan su. Na'am. ومن استمعت عليه من استمعت عليهم الأمة wanda al'umma suka taru a gare shi da zarar al'umma sun taru sojoji sun masa mubaya'a yan sanda sun masa mubaya'a custom sun masa mubaya'a immigration sun masa mubaya'a sannan mutanen gari da yawa sun mai mubaya'a ai shi kenan magana ya kare wasala ila martabatul khalifa sai ya sadu zuwa na khalifa yanzu ya riga ya sadu zuwa ga na khalifa wasana bin sani shi wato ya sadu da karfin takobi ne ya hau da karfin ya yi hau ba wai ana san shi bane amma ya yi amfani da karfin makami ya hau na'am karaja ala imami qabla wato ya yi tawaye ga wani imami gabanin shi ina dama akwai wani mai mulki sai ya zo ya kifar da wannan mai mulki sai ya hau a tagallaba alai sai ya samu rinjaye ga wannan mai mulkin sun makamat dawlatu sannan sai daular shi ta tabbata ya an gane ko ya samu ya rinjaye wancan mai mulki har ya zama to ya kafa daula daula shi ta tabbata la yajuzu al-khuruj alayhi to irin wannan baya halatta a yi tawaye gare shi domin idan an ce a yi za a yi tawaya gare shi me zai faru za a samu tasalsul za a samu me tasalsul wato shi din nan ya kifar da wani ya hau sai muka ce ba mu yarda ba shi ma za mu kifar da shi mu hau sai muka kifar da shi mu ma me zai faru kuma mu ma sai wasu da to suka haka ne mu ma bara a kifar da mu sai ya zama to a yi ta kifa kifi sai kasar ta ainihin kasa samun zama lafiya zai zama to kullum tana cikin fitina kuma da zarar kasa kullum tana cikin fitina to wannan kasa har abada ba maganar ci gaba wannan kasa ba maganar ci gaba ta janibin addini ba maganar ci gaba ta janibin rayuwa da abin da ya kamata wannan saboda kawai za ta zamanto ƙasa na tashin hankali da fitina kuma duk inda aka samu tashin hankali da fitina to babu abin da ke tafiya daidai a wannan ƙasa ɗin an gane ne ka zuwa ƙasashen turawa yana da wuya ga an juya birki idan mutum ya riga ya hau shugabanci to wannan mutumin suna yi masa biyayya har ya gama mulkinsa bisa ƙasashen turawa kullum ci gaba suke yi a cikin harkarsa na rayuwa rayuwar duniya amma kasashen musulmi ba juyin mulki ya yi yawa fitintunu sun yawa zubar da jini ya yi yawa to shi ya sanya wato yana da wuya a samu ci gaba a irin wannan tsari din kun gane wannan ne kasashen turawa sun mana wayo su din nan suna nan garan cikin zaman lafiyar yana da wuya ga an zubar da jini a kasashen turawa yanzu in kana son kasa wanda zaka je ka zauna hankalinka a kwance baka tilanta tashin hankali tafi kasar turai an gani amma kasashen mu ba kasashen musulmi fitintunu sun yawa a cikinsa kun fahimci wani ayi to almuhim dai idan mutum ya yi juyin mulki har ya zama to al'umma sun taru gare shi mafi yawa to kawai mu miƙa masa wuya mai masa mu baya a ya ci gaba da mulki muna so ko ba masu na'am li'annaka idza kharajta alayhi marratan thaniya domin kai idan kai tawaye a gare shi wato karo na biyu takhruj marrata thalitha to za ka ƙara yin karo na uku wa takhruj marrata rabi'a za ka ƙara yin karo na yin karo na hudu wa tusbihu al-umma fi shara' sai al'umma su waye gari cikin cikin rikici za su waye gari cikin kokuwan neman mulki min kharijin ila kharijin daga waje zuwa waje la yace ko kadan bai halarta ba al'asru la yajuzu al asali baya halarta yin tawaye فإذا صلى الله على هذا الإنسان من خرج عليه idan Allah ya rinjayar ga wannan mutumin da yake mulki sai Allah ya rinjayar da wani wanda ya tawaye a gare shi wantasara ala daulati har ya zamanto ya samu nasara akan daularsa wa qama ala anqadi wato wani daula sabo ya tsayu wato akan kishiyar sabon daula ya tsayu akan kishiyantar wannan فيجب أن يقف المسلمون عند هذا الحد يا زمن تو واجب المسلمين تسيا أوجا وانا إياكا ويسلموا القيادة لهذا المتكلم تسلم ainihin shugabanci ga wannan wanda ya rinjaye din kun gane wannan aiki wannan wanda ya rinjaye ya zama to dole ne ga musulmi sallama mishi shugabanci sace wallahi tun da yayi juyin mulki wallahi ya sauka wallahi ba za mu yarda ba a nan wajen an gama zubar da jini a kan da jini za a yi an gani tun da dai wannan wanda ya juye mulki musulmi ne shi kuma ya zuwa kwace ba wai an ce ya kyauta bane a fahimci wannan da kyau musulunci baya son juye mulki ba a son musulmi yana kan mulki bai kafirka ba a ce za a zo a kifar da shi ba a san haka yana janyo fitintunu amma idan ya faru ba ya zama yi kaga idan ya faru sai mu yi haƙuri kamar yadda aka samu hadisai da dama suka tabbatar mana da haka man ra'a min imamihi ko min amirihi shay'an yakrahu falyasbir duk wanda ya ga wani abu game da shugaba da yake kyama yayi hakuri kada ya ce zai yi zanga zanga ko zai yi tawaye ko zai yi kaza ko zai yi kaza yanzu kasar iraki ana nan ana ta tawaye ana ta zanga zanga an gari da masu cewa zanga zanga ya halatta sun ka je kasar iraki yanzu dan zanga zanga da aka yi wa gwamnati akan ba a yarda da wasu tsarin ta ba an kona gidajen mutane an kona masana'anta an kashe mutane wato shekarar jiya da ji an ce an kashe mutum daya to jiya aka ce an kashe mutane wajen goma sha akan wannan zanga-zanga kuma suna zanga-zanga ne kan harka na duniya ba wai suna ma zanga-zanga da shugaba ya tsaye musu da hukuncin Allah bane ma suna zanga-zanga ne kan ila tsadar abinci zanga-zanga akan yanayi ba shi da kyau ya gyara musu yanayi akan wannan fiye zanga-zanga an gani ba gane ba masu zanga-zanga tana yi kan al'amarin duniya ne ma kusa zanga-zanga ko ta hanyar addini ne ba a baka dama ka yi ba idan shugaba ya yi kuskure a yi masa nasiha babu wanda ya ce a zo a hau kan titi ana ta ihu ana zanga-zanga a gani malaman salafiya na duniya gaba ɗaya sun ba da kasawa zanga-zanga bai halitta ba ibn ba ibn usaimin din albani albani Sheikh Fali Al-Fawzan eh, Abdul Musin Al-Abbas Bakar Abu Zaid ga suna Ubaidul Jabiri Ahmad bin Yahaya An-Najmi eh, Sheikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Sheikh Mukbir bin Hadi Al-Wajibi ga sunan malaman da duniyar salafiya take sauraro a matsayin malaman salafiya babu wani malami guda ɗaya wanda ya halatta zanga-zanga idan kaga wani malami yana da awon salafiya ya halatta zanga-zanga to ya ɗauko manhaji ne na kungiyoyi na yan manhaji na ikhwanul muslimin manhaji na demokradiyya manhaji na karkatattun mutane Allah shi yayi wa hadha al sawa'un ja'a an tariq al-ikhtiyar wannan wanda ya rin jayi din shin daidai ne ya zo da ta hanyar zaɓi an zaɓe shi ne zo ya samu jayi? ko ta hanyar shawara ko ta hanyar mubaya ya zo aka zaɓe shi au da an tariqil galaba ko ya zo ta hanyar wato galaba da ƙarfi ya karɓa wasala ila al-imara bisayf sai ya sadu zuwa ga shugabanci da ƙarfin makami ya amfani takobi na'am wa asbaha lahu shauka wa asbaha lahu quwwa sai ya waye gari bayan ya karɓa da ƙarfi sai ya waye gari yana da ƙarfin makamai ya waye gari yana da ƙarfi barakallahu fiku yace Allah ya muku albarka gaba daya na'am yajibu an tusallama ya zama wajibi a sallama mishi yanzu an ta sallama lahu ya zama wajibi a sallama mishi a miƙa masa wuya na'am wato kina dima al musulmi wato kan wajibi ne a tsare jinin musulmi wato ba a so a dinga zubar da jinin musulmi akan abin banza فهذا سواء kana برا او كان فاجرا shin wannan daidai ne mutumin kirki ne shi ko ya zama to mutumin banza tajibu lahu da'a ya zama to wajibi ayi da'a a gare shi wanzur ila al-imam ahmad ku duba jama'a zuwa ga imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a nam wanzur ila al-bukhari ku duba zuwa ga imamu al-bukhari rahimahullah nam wanzur ila a'immat al-islam jami'a ku duba zuwa ga shugabannin musulmi wato malaman musulunci gabaki daya yajaluna hadha aslan min usul al-islam suna sanya wannan ka'ida na rashin yin tawaye ga shugaba ya zama to asali daga cikin asali na musulunci na da'atu wallatul muslimin wato da'atu wallatul musulunci. wato yin da'a ga shugabanni na musulunci wato asali ne daga cikin usul na musulunci na wa sawa'un kana barran aw fajira shin daidai ne wato mutumin kirki ne wannan shugaba ko mutumin banza ne wannan shugaba ko mutumin banza ne babu wanda ce ka hau kan mumbari ka ringa zagin shi a gane hawa kan mumbari ana zagin shugaba shi ma yana daga cikin muqaddimat na kuruj yana daga cikin muqaddimat na ilimin yin tawaye ga shugaba baya halatta ka taimaka wajen yin tawaye ta hanyar hawa kan mumbari tana sukan shugaba ta hanyar kira zuwa ga zanga-zanga ko kuma ɗaukar makami eh. an kai matsalar mutum ne irin wayannan littafai ba a karanta su da irin wayannan littafai ana sa su ne a cikin ainihin duniya ilimi a Najeriya a masallatan ahalus sunna a karanta da su da an samu alkhairi da yawa mutane su fahimci addini yadda ya kamata to sai a ɗauki littafin yan hizbiyi littafin yan sururiya littafin ikwanul musulmi littafin yan hatabiya sai a ringa sanyawa a cikin masallaci ana karantawa mutane ba za a karanta littafin asalin malaman suna din ba Allah shi kiyaye eh wa alaikum salam ana bayani wanda kai makamar bai kasarsu eh bayani ne sarka su sarka me ba na kasarsu shiri ka jawo lafi يريد أم na ce abu ya yi san su in an yi wannan fitina sai wani ya biyo baya wani ya biyo ba, daga fitina bayan fitina fitina bayan fitina ya zama sai baya tsayawa eh كشف الشبهات ومسائل الأحد والجهاد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقال المرجيناني ال... الإمام المرجيناني يأتي في الهداية الكتابش الهداية نعم وإذا دخل المسلم دار حرب إذا مسلم يشغل غرين يأتي يشغل غرين دا با غرين سوه با تاجر yana mai kasuwanci وهو مثال للمسلم المستعمل في دار الحرب wannan kyakkyawan misali ne na musulmi wanda aka amintar da shi a cikin darul har kun gane a ce wata ƙasa ce wacce muna yaƙi da ita kama a ce yanzu saudi arabia tana yaƙi da amerika to sai aka samu musulmi ɗan saudi arabia sai ya tafi zai kasuwanci a ina a amerika ɗin to wannan musulmin shi ne kyakkyawan misali na ainihin musamman kamar su kafiran amerika kenan sun ba shi amana kenan ba ya zama to musamman shi wannan musulmin fala ya zillu lahu an yi akari da shay'i baya halarta a gare shi an yi ta'ara da shay'i ya bujuro zuwa ga wani abu na cutar da su min amwalihim wala jima'i kamar cutar da su ta bangaren dukiya ko ta bangaren jini haramun ne ya kai musu hari Tunda dai har sun ba shi ainihin biza har ya shiga cikin ƙasarsu sun yadda ya shiga ƙasarsu to ya zama to mana. haramun ne ya bujiro zuwa ga wani abu na dukiyarsu ko kuma jininsu لأنه دمن أن لا يتعرض لهم للاستئمان domin kafin ya shiga kasar an ba shi ainihin fom ya cika kuma ya yi alkawari cewa ba zai bujiro ma wani abu ba nasu saboda sun ba shi amana فالتعرض بعد ذلك يكون ya والغدر gadaran كما gadaru haramun kuma bijirowa zuwa ga ainihin dukiyansu ko jininsu yana kasancewa bayan wannan yaudara ne kuma yaudara haramun ne kun gane ko wato sun baka dama dan shiga shiga kasar ka shiga wannan kasa sai ka zo ka dana musu bom ka zo ka dana musu bom a kasuwa ko ka dana musu bom a makaranta ko ka dana musu bom a matattara to wannan abin da ka aikata ka yi yaudara abin da ka aikata ka aikata haramun an gane wannan ba wai ka yi aiki ga musulunci ba ne ba ka cutar da musulunci ne za su gane cewa musulmi ba su da amana Wani eh ونصوص العلماء في ذلك كثيرة جدا wato nasoshin malamai game da wannan matsala yana da yawa sosai ba yas'abu hasruha yana da wuya a iya iyakance shi wa inna ma zakarna huna misali min kulli mazhab wato mun ambata a nan wajen misali na kowane mazhaba kowace mazhaba za mu dan kawo wani dan misali don kowa ya san malaman mazhaba Allah ya fi rama sun tattauna wannan matsala din wa mimma yadullu ala zalika wa yu'ayyiduhu wa yu'akkidu daga cikin abin da yake nuni akan wannan kuma yana karfafa shi duk yana ƙara akkada shi nam annal ulama muttafiquna ala anna al-asir al-muslim idza atlaqa al-kufar lallai malamai sun yi ittifaki cewa lallai firzinan yaƙi shine asir wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira asir shine firzinan yaƙi wato cewa lallai firzinan yaƙi musulmi idza atlaqahu kufar idan kafirai suka sake shi ala an yu'minahum min nafli akan cewa ya amintar da su ga kanshi sai za mu sake ka amma da sharaɗin in muka sake ka za ka amintar da mu ga kanka za mu sake ka muka sake ka da sharaɗin ba za ka cutar da mu ba ya riga yake ya riga ya ka sake shi annahu la yashillu lahu khiyanatu to tun da ya riga ya sanya hannu akan wannan al'amari baya halatta a gare shi yayi ya haɗice su wa ikhtalafu fi jawaz hurubihi minhu ba'da iqlaq malamai sun zaɓani a cikin halaccin ya gudu daga gare su bayan an sake shi إذا اشترطوا عليه البقاء معه إذا فك da su sai ce mai kai musulmi ne mun kama ka a matsayin prisoner yaki ne to amma za mu sake ka za ka zauna tare da mu a ƙasar mu na kafirci za mu gudu ba ka yarda sai ce ya yarda to ya ce ya yarda malamai sun yi saɓani ya halatta ya gudu ko bai halatta ya gudu gudun wannan al'amari ya ya sanya hannu akan zai zauna a ƙasarsu har abada to idan suka sake shi zai iya guduwa ko ba zai iya guduwa ba qaulani na'am fa mana'ahu malik wa ahmad wa fa'al lil ahd bil imamu na malik da imamu ahmad sun hana ya gudu saboda cika alƙawari wa rakhasa fi ya ga alƙawari da dole cika wannan alƙawari ومن ورخص فيه أبو حنيفة والشافعية ده أبو حنيفة الإمام الشافعي زي رمضان بتشوى زي قدوة نعم قال الشافعي في الأم الإمام الشافعي يا فلا الكافش الأم نعم وإذا أثر العدو الرجل من المسلمين إذا مكي ya kama wani daga cikin musulmai wato a matsayin prisoner ya yi shiri a tsara a cikin a kallon sabila fa kallon sabila wa amanu fa kallon sabila wa amanu suka suka kyale hanyarsa suka bashi amana wa wallahu ya'u sai suka shugabantar da shi ga sana'ar su sun kyale shi har su ba shi shugabanci in ma gonan su ko kasuwancin su aw lam yuwalluhu ko ya zama to ba su shugabantar da shi ba fa amanuhum iyahu amanan lahu eh wallahu aw lam yuwallahu a gane ko to amanan su gare shi amanan da suka gare shi shi ma amanan shi ne gare su ko gane tunda har sun ba shi amana to shi ma dole ne ya ba su amana haramun ne ya cutar da su haramun ne ya kasa musu bom haramun ne ya kashe musu wani haramun ne ya kwashe musu dukiya wale salau an yi kitalahu ba shi da iko ya musu kisan gilla wala ya kuna ba shi da iko ya haɗince su mu duba cikin littafin masa'ir fil jihad wal jiz babu al-asir wannan a cikin littafin ba imamu shafi shine al-um na'am wa hadha ma kaunihi ay al-asir al-muslim wannan ba duk da kasancewar shi prisoner ne ba musulmi na'am udkhila bilad al-kufar an shigar da shi garin kafirai birkowa da ƙarfi bukurhan tilas wai wannan shigarwan kamar nau'i ne na amana shi ba wannan shigar wanda aka yi masa a cikin wannan gari da ƙarfi nau'i ne na amana fa kai fa biman da kala bila da wani amana to yaya kuma wanda ya shiga ƙasar su da amana da kuma izini wanda yake official official izini hmm. an ba shi izini wato ya bi tsari na gwamnati an yi rubuce-rubuce aka ba shi takardu na shiga kasar nan bi talabin min yukhfiya da nema daga gare shi da kuma zaɓi. shi ya nema cewa dan Allah ku ba da damar shiga kasar ku zan je karatu ne ko ku ba da damar shiga kasar ku zan je in yi sana'a ne ko ku ba da damar shiga kasar ku ina son zama a kasar suka ba shi takarda na zama ɗan kasar to wannan zaman ya hana shi duk wani abu na cutar da zuwa haramun ne idan ma ya zo yana cikin kasar sai ya zo ya ga ana kai musu hare-hare daga waje kamar ce musulmai suna yaƙar su daga waje shi kuma yana cikin wannan gari haramun ne ya taimaka wa musulmi a wannan lokacin saboda ya riga ya ba su amana ya ce zan shiga ƙasar ku duk wani abu na cutar da kuma zan shiga ba idan yana so ya taimaka ma ainihin musulmi sai ya zama to ya tsara ƙasar da san sun sun sallame shi yanzu in sun gan shi yana tare da masu yaƙi amma ba zai yiwu kawai sun saki jiki sun ɗauka to ai wannan amintaccen mu ne ya shiga ƙasar mu kawai sun saki jiki kawai an kai masa hari to irin wannan bai halarta ba a mahanga na musulunci na'am na'am ولأنه lau a له lau min من aula to wannan baya halarta a gare shi ya bujiro zuwa gare su min babi aula wannan shi ya fi cancanta kada ya bujiro din wa kullu ma zakartu huna wa naqaltu min kalam al ulama wato duk abin na ambata a nan wajen kuma na nakalto shi na kiranto shi daga maganar malamai inna ma huwa min suratul muslim ila nakala bilad al haq wannan fi suratul muslim ne sura ne na musulmi ya shiga kasa na yaki da amana wato da amana na'am fa in kanat bilad allati dakalaha al muslim dar ahad ya kasance gari wanda musulmi ya shiga daru ahad ne wani gari ne daru ahad kamar ya alƙawari alƙawarin daula da daula kamar ce saudiya da ainihin russia sun yi sulhu babu yaƙi shekara goma to yanzu russia ta zama darul ahad ba za mu kai mata hari ba saboda burgami alƙawarin da su a gani tsakanin ƙasa da ƙasa a zauna a yarjejeniya shi ne darul ahad na lahar ba wai darul har ba ya kasance ƙasashe wanda musulmi ka shiga ɗin kamar ka je kai kasuwanci ko ka je kai karatu na boko a can garin kafirai wato a daru ahad ba daru har ba fa inna hu la yajuzu an ta'arru lahum fi hadhihi al-hal to lalle baya halatta ya kujiro zuwa ga cutar da su cikin wannan halin min babil aula wa wannan shi yafi cancanta min babil aula wa ahara wannan shi yafi dacewa na'am li'annahum qad jama'u wasfayn wato domin sun tara sifofin guda biyu na'am asuru bihi ma jima'u jima'u wanda wayannan sifofi wato to samu biha jima'u kuma amwal wanda za a tsare jineran su da kuma dukiyoyin su da ita shi na farko shine al-aman al-aman al-hasil bil aqd wato amana wanda ya tabbata ta hanyar ahad wala amana da kuma amana ke bakaci wanne ne ke bataccen shi ne wanda shi ya shiga garin aka ba shi takardar shiga garin kaga wannan kuma shi da su ne personal sannan kuma gashi kuma ƙasa da ƙasa kuma sun riga sun gina ba fa kullu man dakala min al muslimin bilad kufar bi amanin duk wanda ya shiga daga cikin musulmai garuruwan kafirai da amana au da kala darul ah, ahad ya shiga darul ahad lam yajid lahu ta'arruf kulli man kana fi hadha al-dar baya halatta ya bujuro ga duk wanda ya kasance a irin wannan gida irin wannan musiba duk ba ma gane shi ka ga ana yawan kai hare-hare a Ingila da Faransa sai ga musulman da suke zama a garin sai su ringa ɗana a wajen aikin da garin kafirai ne kawai ba a immatul kufr innahum la da lahum a gani sai ga suna ta kai hari to yanzu da yake ƙasa irin ingila da da ainihin faransa kusan kamar ƙasar ingila a duniya ba ƙasa mai tsaro kamar ingila duk duniya gaba ɗaya a gano wani ko to tunda su mutanen da suke zama a garin irin masu ɗabi'ar ta'addancin nan sun san cewa yana da wuya su iya rike bindiga sai mutum ya sa irin wuɗaɗin na nan sai ya rike wuƙa da ya ga ɗan sanda sai kuka kuna kawai ya shi wai ya yi jihadi kenan <laughs> yanzu abin da ake kenan sai ga wani ya zo taro yana da awon musulmi ne shi sai ya zo taro an ba shi amana kila ma yanzu ya zama ɗan ƙasa sai yanzu ana cikin taro sai shiga cikin taron ya kukan kura ya ke soki mutane uku da wuta ya so a kama shi shi yana ganin tun da ba shi da makamun da zai ba dama ya kai ɗaukar bindiga ya zai shiga wani waje suna da tsaro sosai an gano nan ko kuma yanzu dabara na biyu da suke yi sai samu irin mota ɗin nan ya ga kun taro kuna cikin taro sai samu mota ya auna ku ya fallo a guje ya zike ku gaba ɗaya wani da gaske sai a ce ai wani wani ɗan ta'adda ya zo da mota ya nike mutane goma yana ganin alhamdulillah ya rage yawan kafirai to duk wannan gaba daya da sunan musulunci ake yin shi a gari kaga duk wannan abu ya kamata a ce mun karatu shi mun san ba ne bane a musulunci bai ba kama da musulunci ba A addinin musulunci a ne mai tsari to duk wannan ba a duniya yana burge wasu wanda da san ilimi ba ai wallahi wani ya burge yau ai ana cikin wani taro kawai ya hau mota kawai ya yi kukan kura ya kashe mutane goma ko ishirin ya ji wasu ciwo yanzu shi duk ka bi ka wannan hanyar sai su wannan hanya haka suke yi irin wannan gaba ɗaya ya saba ma addinin ba daidai ba ne sawa'un kana min mawaqiniha shin daidai ne ma yan zaman dindindin ne a cikin garin a wannan yakun ko bai kasance daga cikin ɗan zaman dindindin ba ko ɗan zaman dindindin ne ko ba ɗan zaman dindindin ba ma dama an ba shi damar shiga ƙasar da amana haramun ne cutar da su li'annana innama dakhalna diyarahum ala an ya amanu minna ala anfusihim wato lalle kawai mun shiga ainihin garuruwan su ne akan cewa za su ba mu amana ga rayukansu wato akan cewa sun samu aminci gare mu daga rayukansu wa ala kullu man kana fi biladi haka nan duk wanda ya kasance cikin garin su shi ma ya samu wannan amana din wannan da yanzu a kadara sun san sun baka takardar shiga kasar su za ka fitar da za su baka za su bada ba na'am وبعد بيان هذه المسائل المهمة bayan bayanin wayannan matsaloli muhimmai na bi shakal mujaz da ainihin siffa wanda yake takaitacce na'am fa wato kalizinta ya kai ɗan uwa kalizinta kalizimci wayannan raddoji ga ainihin shubuhohi wanda masu da'awa na barna suke bujiro da ita akan wannan matsala din wato za a ɗauko shubuha ɗaya bayan ɗaya a warware shi insha Allah suna bin indiya ne zaune a garin musulmi ya zai mu'ahar da zai biya ba shi da kai da shi ai kai zuru ne ya ke kuke kai zuru ba ka karfin shi ba ne, an tsare ta wuta ne shi ne shi ne shi ne wanda yake kankan da zimmi ne shi zimmi ne yake biya biya to tambaya ne shi na ga shi a gani aka kashe a gari ya taso ciwon a zai yi ne a tsarin ɗan ƙasa ne amma kuma kaji ne shi ne zai biya ba zai zauna mana garin na kawai biya mu ya biya mu jibiya. a shi fata ta amma yanzu a masar akwai mutane akwai larabawa kafirai ne kristoci ne ana gina cikin suna nan zaune a masar da da kuma a sun zamanin sun zamanin manzo Allah yawa suke na zuwa yau irin wannan yan ƙasa ne larabawa irin wannan kaga irin da nuka biyan kuɗi ya su zauna kawai shi ne amma wannan mu'amala da kuke magana ba amerika da da kuma yi kuri babu yaki ya za mu ce wani biya ga duniya shi ma sai ce zama biya duniya an muka zubo amerika ba sai ce zama biya duniya zai ya san biya duniya da suka mu gaba da ƙarfin mu shi dama ya san da ba sun farko su kafin ne a kasan amma dan musulunci da suka magana shi yanzu zubi ne shi ko musamman ai ɗan ƙasa in ɗan ƙasa ne shi haifaffen ƙasar ne ko ya haifa wani zai zauna a ƙasar dindindin ya zama ɗan ƙasar ne in har zai yi kuma da jinsiya yana da ya balarabe ya ba wani kafin jinsiya na zama ƙasar zai yi ba ba sa bayarwa ba zai yi kana kafin yin zuka zuka ƙasar su baka jinsiya na ɗan zuwa ga wani da ke dai ba an sanin kana ɗan ƙasar ne a nan yanzu abubuwan da suke neman kenan su kafirai ga wannan gwamnati da saudiya ne a ba kiristoci dama su gina coci a saudiya sannan kuma a ba su dama zuwa su addini abin da can babu shi shi ake nema ake nema ga wannan gwamnati ta yi sai a yi addu'a Allah ta'ala ya sa kada su yi to shi wannan yaro wanda yake yana bukatar addu'a gaskiya yana buƙatar addu'a yana da rauni sosai raunin ya sanya dole ne in kai an yi sallah a rinka yin addu'a kada ya bude kofa na banna don ya kama hanya gaskiya eh. ai da zaran wannan dama ya bude shi na barna ko barna ya bude kenan ila yau kiyama eh mun su bude ko bai musulmai yan ta'addara din kashe kashe ne kawai tunda an abin da ba su musu a ai yanzu da zarar an yi wannan kuma an bude kofa a yi ta kai hare-hare da saudiya ta'addanci zai ƙara yawa a saudiya sannan kuma ba ƙaramin kuskure ba ne aka yi don an bude kofa na fasadi ya kamata sai abin da ya shafi wani addini wanda wani musulunci ba a ji santar da shi daga makar madina eh, shi da shugabancin ƙananan yara ko matsala yaro karami ɗan shekara talatin da wani mata shi gaba ya jagoranci al'umma ko ɓanna Eh, annabi ya ce halaku ummati ala yadi ugairi ma min quraish halaka al'umma ta ta hannun wasu ƙananan yara da su quraishawa wanda ba su gama samun tajriba na rayuwa balle ma na addini hmm? yanayin da yanayin mulki ma wani suke tunanin ya kamata a cikin yara ne suke jami'a wannan demokradiyya ne kakan fashi a cikin lissafi shi tsarin demokradiyya tsari ne na shirme dama ba tsari ba ne na addini a suna faransa yanzu ɗan shugaban faransa gaba ɗaya yanzu da ta shekara ba ala sun sani ne shi ni ma na jikin shugaban ƙasa ɗan ƙarami ne gashi na yaro ne ƙarami ga koriya shi ma ƙaramin yaro ne sun ce a da mutane yanzu duk yakin da ya faru za kashe mutane a talabishin da ugbar zondi to wannan a sakin ba a sakin ba ne namu ne a ai da ka nuna musu abinda kuke da kashe mutane a wajen ba ko kun an kashe ku ba ku kashewa annabi isa cewa yayi a cikin a cikin bible ne cewa an mare ka nan ka ba da nan amara amma su din nan yanzu kashe mutane suke ka duba abin da ke faruwa a Jos tun lokacin musulmi suna kyalewa yanzu abin ya kasance yanzu ma su musulmi suna wuce gona da iri yanzu kisa kisa ake a Jos eh kwarai da gaske to ai da can suna rena musulmi ne bini bini kashe kashe to ya zama to dandali na kashe musulmi amma yanzu cikin iko Allah yanzu kuma kansu yanzu sulhu suke bukata a zauna lafiya daga maganar banza suke faɗa in suka faɗa kamata ka yi instance ka ce ga abin da kuke yi a Jos ga abin da kuke yi a ga abin da kuke yi a can ya sunan shi na Taraba a Taraba irin ta'addanci da suke da kashe musulmi yana da yawa da Benue to duk wannan gaba ɗaya su ba su yi ba nasu nasu ba laifi ba ne namu ne laifi ya nuna musu addinin musulunci kawai bai yarda da abu ba addinin musulunci ya yi sir da wannan abu amma kuma ku ne ma iyayen ma masu kashe mutane sannan asalin tarihin addinin kirista akwai kurse. wannan kurse ka binciki tarihi wato wani irin kamfen ne na dole sai an zama an mai da duniya ta zama kirista kuma duk ƙasar da ba ta yarda ba a wannan tarihi kashe shi ake yi ka binciki tarihin sai ka gani irin kisan da suka yi wa mutane sun kashe mutane da yawa dole sai sun mai da mutane kristoci sun mai da shi ne kamar da cewa jihar su suna kira shi kurusai ta hanyar wa'azi da kuma makamai kusan ta'addancin da suka yi da yanzu za a ce da biya biya ba su biya biya ba wallahi kirista sun tarihi kawai wani abu ne na rashin sanin tarihin tarihin abin da ke faruwa a da amma mutumin da ya san tarihin abin da ya faru a da ba za su kawo mai irin wannan magana wai su addinin mu da ya ce ba da zai wayo ne da na ce ko John Paul duka babu da zai yankin na ba shi ne kamar shugaban duniya na kristoci in ma gaban kirista ko a kashe ka yanzu ne kawai da suka je suka sha wahala yanzu ne kawai babu da da kawai in ka saba ma kiristanci wala ka za ka balagira ka yi rikin kawai rashi to irin kisan da suka yi maluma masu tarihi wanda in za a bincike shi a ta turawa suka nemi abu ya su biyar zalincin da aka yi musu ai abin da ya kama maganar demokradiyya maganar kirista coci ne dalilin zuwan demokrasi asali ba demokrasi a duniya da mulki ne na sarauta abin da ya kawo maganar demokradiyya cewa kowa yana son yanci lokacin da coci ta zamanto ita ne take hukunta mutane ga abin da ya saba ra'ayinta sai zamanto coci tana faɗa da scientist cewa mutum ya ce wai zai je duniyar sama wai je sauraro ƙarya ne kafirci ne Suwa na nasu addini ba su gano cewa za a iya zuwa duniyan wata ba ta ce wannan kafirci ne faɗa ne da addinin Allah to sayanci zan ce wannan binciken da wasu bincike akan matsala na sayan sai malaman coci suka kafirta su kuma suka halarta jininsu sai a kawo mutum sai a ce ya kafa sai a banta mai wuta to irin wannan zalincin ya yawaita da coci duk wani abu da ya saba ma ra'ayin fafaro ba zai ce ya saba ma bible kuma kafirci sai ce is a blasphemy sai a kamo mutum a kai shi lahira to wayannan turawan shi ne abin ya ishe suka yi zanga-zanga a faransa zanga-zanga da aka yi a faransa wajen 17 eh, something a faransa aka fara yin zanga-zanga ta ce ba su yarda da malaman kristoci ba a ba su yancin su yi abubuwan da ke kowa ya abin da ya gana ma kuma su ya gana ma ya yi addinin su ya gana ma kare ya addinin kristoci a shi ne aka yi revolution din nan da aka zo suka yi zanga-zanga aka kashe na kashewa malaman kiristoci aka kashe wasu da yawa daga cikin su daga nan sai faransa ya zama to gari wanda babu addini suka zama to secular ma'ana secularism ke a kyale mu ba dole bane sai mun yi addinin kirista saboda addinin kirista yana faɗa da science to daga wannan lokacin ne ba suka yi tawaye suka ce a bar kawai musulunci ya tsaya a coci a addinin da ya tsaya a coci in an zo an samu fada an tambaye shi fatawa ya bada fatawa amma ya kyale mu yi science and technology don kaga da a ce addinin musulunci ne ke kasashen turai da wannan bai faru ba shi musulunci yana goyon bayan a yi yana goyon bayan science and technology to su kuma addinin yana ganin kafirci ne kace za ka yi wannan bincike wannan shine dalilin bayyanan kafirci irin cewa ba a ma yarda da Allah ba su ka dani saboda kisa ya yi yawa kuma da takura wa mutane to kasan idan takura ya yawa sai kuma sun sauke zai yi yawa to yanzu wannan matsala na cewa kowa a kyale shi in mutum ce zai bauta ma rana a kyale shi in ya ce ba zai yi addini ba in ya ce babu Allah kai in ma ya zaki Allah yana da yanci sun ka ja. tarihi ne na coci to ashe maganar wani kisan kai da kashe mutane sai an yi addini wanda suka fara shi su ne kiristoci ba mu ba addinin kirista ya riga ya riga addinin musulunci bayyana wani abubuwa ana gaya ma abubuwa da suka faru tintini ana da mutane tintini har zuwa da ba baro mutum ya kamar shugaban kasa a duniya shi kamar mai mulki to amma har yanzu an kafa da shi a kan dan tsokakken waje shi ne Vatican ana ta tura shi ana tura za ka tura shi a wani ɗan unguwa kamar tudun wadata za ka bar shi a nan nan ne kawai ga birni ya kashin da da duru kasar rum gaba daya a garo bari ke yake dan wani ko fata wani ne fata wani duk duniya sai an yaji aka tawani kuma suna da karfin makami za su yaki kowa ya duniya a lokacin nan shine daga bayan har lokacin da musulunci ya zo kafin zuwa musulunci haka nan faru bari ke dan wani kasar roman kafin ya dade ba a cikin roman kafin ya dade duk kafin zuwa musulunci musulunci ya bayar da roman kabi da kuma nau'i nau'i na cocin protestant akwai coci coci daban daban banda wannan kuma duka mu musulunci a mun shi ma shi nan akwai kuma kaje bisira akwai wannan cocin na bisira ayyana na kafin ne musulunci ya kan shi shi sunan fafaron wada ma ai sunan rom baba rom baba shi ne pope john paul pope shi da Paul wani wani ko ya ba asalin duk mutumin da ya hau wannan mukamin kamar a ce shi ne jagoran addini to shi ne kuma jagora na daula a da kamar turawa suka mai da shi yanzu ba magana mulki ba ba ya dafa buru mai mulki ba ya kawai kudi wuce su ya kawai turawa Eh. abin da yake faruwa ga dai abin da addinin mai ce duk da yawan nan kamar mutum suka ce kamar mutanen ku ne an ga mutum yayi zina to zinan nan dama addinin kirista ya yi zina muna ganin kristoci da yawa mazalata ne ya prostitute sai ce ma ai addini ya hana to me yasa suke yi da wannan shine typical example ana kama kristoci suna shiga kungiya a fili kristoci suna suna yin fashi to wannan sai mu ce to addinin krista shi ya goyi bayan wannan matsayin in dai an rubuta a cikin bible cewa thou shall not steal thou shall not commit adultery kan ba rubuta ba to kana in za mu yi adalci ba za mu ce shi ya goyi baya ba wannan personal ra'ayi ne nashi krista ne amma ya ki bin bible ko to shi ba sai an ga an ce wannan ta'addanci daga sha rubuta da tamu an hana sun muka shi wani yayi shi sai zai man adalci wasu ɓata gari ne ba mutanen kirki ba ne kuma irin wannan tunani shi ne kaga ya zaunar da musulmi a ƙasashen turawa nan. in an yi za su ce ai saudiya ta nuna musu ba musulunci ba ne kiran talakawan garin su tana gaban ga cewa su sun gaji da musulmi a garin a kori sun to ai ba ana iya samun wani wanda ba bi bayan wannan kawai wannan ya ɓata gari ne shi tun da dai ga abin da musulunci ya faɗa haramun ne ko ba su yarda da wannan ya yi musulunci ba ne wannan ɗan ta'adda ne kawai sai kiran shi to da haka ne kaga musulunci ya zama da ba da an kori musulmi duka shugabannin suna da kyakkyawan fahimta da saudiya kuma saudiya in abin ya faru tana nuna farin ciki kuma ta yi tirda abu na'am na musulmi ba sun zama kawai tsara kai duka ne suna karewa wai ce muna throwing challenge zuwa gare su ba ma yi na to na na duk waɗanda aka ɗauki da wasu malamai dan kasa ba ɗaya wanda ya fiye da zai ya aiki sana wanda ya fiye da zai kasar shugaban kasa mai na mai tafiye da mulki sannan sau da kama wani lokaci a kai kaza a kai masa irin wannan duk mutum da ya saba wannan ana sa shi daga cikin da mali za'u da zina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'auna fil ardi fasada an yuqaddamu an yuqaddamu aw yuqaddamu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf ai duk wani abu ne wanda ya shafi ka fito a yi zanga-zanga da kai ka fito a ɗauki makami a ce za a yi kaza kada a mutum kirki da ya ce shiga cikin wannan abu a ganin in ko ka shiga ka ce makami a yaɗa barna a doron ƙasa shi ne ita kuma gwamnati mun jira ba wai ta ce ta fi tsarin musulunci ba ne kawai ta hukunta ne a tsarin musulunci Thank you. kuma shi ma yake kamar saudiya sun fi safar hawali su aure suna hannu gwamnati safar hawali yana hannu gwamnati kamar aure na hannu gwamnati sai ga kuma eh, da wannan. kan sauki amma wanda bai gani ba zai ce to zai kuma bai gani daga wani zai wani bai sani ka'ida ba karta aka yi na shi mutane sun tsaya suna gaya wani ta gaskiya an musu kaza an musu kaza an musu kaza ai faɗin gaskiya akwai yadda ake faɗin shi akwai tsarin da ake yi idan mutum ya kauce mu wannan tsari ya tashi daga mai faɗin gaskiya ya zama ta'adda bayan an yi sun tsaya don sun sun sun canzawa daga wanda suna son abin a wani da su zanga zanga sai kuma zanga zanga an zubar da jini barna da yawa ya faru sai da ya kasance kasar misira wanda da yana da wuya mutum ko kaga yarinya ta baka sha'awa sai dai kakura sai kama za a iya yin fyaɗe a kama yarinya a mata fyaɗe ba abin da zai faru kuma a yi fashi kana mota zai zan kama riza riza kawai ke rikewa daga wannan da reza wanda wanda ya kawo kudin kofi ya yanke ta sai mutum ya bi a mutu kuɗi wanda suna tsoron da ana tsoron hukuma duk da aka yi wannan abu da ka jira tsoron hukuma sai da aka daɗe kafu a iya gano kan mutane to da su su mutanen misira in suka samu dama to suna son mata sosai to kuma suka samu dan dama kaɗan suka samu wata mace a lungu ba abin da za a yi musu za su yi masa fyaɗe. musamman ma in matan baki ne a ce kai dan Najeriya ne ka zo garin suka kama ka kuma in suna yin abu ba wanda zai in dai kai bako ne ba ruwan za su kyale amma eh, in kai dan bako da kake ma za ka yi za ka tsawon tada za ka tada gara gara kan da uku sai sanin za ka kashi ire iren wani abubuwan kaga gwamnati in ta zo ta sa doka ana jin tsoron ta. sai wani ya zo ya saka wannan abu sai zama su an jira jin tsoron gwamnati shi kenan za ka banta ta ko ina yana faruwa kuma kafin a tsayar da wannan barna sai an yi da ciki أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك